صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na yamma kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wanda gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa mu san dokokinmu da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko to ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau litinin tara ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin hudu wanda ya daidai da tara ga watan sha'aban na shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar hijira ga kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan fabrairun shekara ta alif da da casa'in bakwai tsohon shugaban kasar china ding xiaoping wanda kuma ya kafa asasin ci gaban tattalin arzikin kasar china ya rasu yana da shekaru biyu a duniya kasar china ta samu sauyi na ci gaba mai yawa a lokacin shugabancinsa shugaba din ya aiwatar da wani tsarin tattalin arziki wanda yake hada da da gurguzu amma duk da haka ya shigar da kasar china a cikin harkokin kasuwanci da kasashen duniya din ya sauka da kan kujerar shugabancin kasar china a shekara ta 1990 saboda tsufa sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau shekara ta 1997 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 551 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan fabrairun shekara ta 1473 aka haife nicholas copernicus masanin ilimin taurari da lissafi ɗan ƙasar poland da farko dai ya fara karatu ne a ɓangaren ilimin taurari amma daga bisani kuma ya koma ɓangaren likitanci bayan kammala karatunsa ya shiga bincike a ɓangarori daban-daban kuma ya koma karantarwa a birnin roma da kasar italiya inda yake koyar da ilimin lissafi amma duk da haka dai yana gudanar da bincike mai zurfi akan ilimin taurari inda shekara ta uku ya kai ga gano cewa ƙasa ce take zagaya rana ba rana ce take zagaye ƙwallon ƙasa ba ya kuma gano cewa ƙasa tana zagaya rana a cikin sa'o'i 24 a kowace rana guda bayan wani ɗan lokaci da ƙaddamar da littafinsa wanda ya rubuta akan yadda ƙasa da taurari suke zagayawa a cikin sararin samaniya ya rasu a ranar 24 ga watan mayun shekara ta 1543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 To da farko ga muhimman kanun labaran. Isra'ila ta yi barazanar kaiwa Falastinawa hari ta ƙasa a Rafa a watan Ramadana. Ƙungiyar ECOWAS za ta yi taron gaggawa don duba halin da ake ciki a yankin a ranar Asabar mai zuwa. taron koli na kungiyar tarar afirka ya nuna matukar damuwa kan kalubalen tsaro da na siyasa da ke gaban nahiyar tun zuga cikakkun labaran isra'ila ta yi barazanar kaiwa falastinawa hari ta ƙasa a yankin rafa da zarar an soma azumin watan ramadana isra'ilar ta ce za ta yi hakan ne idan kungiyar hamas ba ta saki sauran mutanen da ake garkuwa da su ba a wani labarin kuma gwamnatin isra'ilar ta ce za ta rage yawan musulmi masu zuwa ibada a masallacin al'aqsa a cikin watan na ramadana wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya game da majalisar ɗinkin duniya ke ƙara yin kira ga isra'ila da ta dakatar da kai farmakin da take shirin yi a rafa a nasa bangare shugaban palestinawa mahmud abbas ya ce isra'ila ta dage ya kan ci gaba da kai hare-hare a gaza domin korar mutane da raba su da muhallansu musamman a birnin rafa ba za mu amince da hakan ba haka kuma 'yan uwanmu na duniya baki daya ba za su amince da haka ba kamar yadda kamfanin lancin labaran palestinu na wafa ya rawaito a halin da ake ciki dai tattaunawar neman sulhu tsakanin bangarorin na kara shiga rashin tabbas to wani labarin kuma yau litinin ministoci da jami'an diplomasiya da lauyoyi da kasashe 52 na duniya da ƙungiyoyin kasa da kasa guda uku na halartar zaman kotun kolin majalisar ɗinkin duniya da ke birnin hague domin yin nazari kan tushen rikicin isra'ila da falastinu falastinu za ta zama ta farko cikin kasashen hamsin da biyu za su yi magana a kotun duniya yayin da kotun za ta shafe kwana shida tana sauraron karar da aka shigar a gabanta shugaban diplomasiyar falastinu riyad al-maliki ya bayyana a gaban kotun cewar al'ummar falastinu na fama da mulkin mallaka da wariyar launin fata a ƙarƙashin mamayar isra'ila wasu suna fushi da waɗannan kalmomi namu amma ya kamata su fahimci fahimce mu in ji riyad almaliki a gaban kotun duniyar da ke hague isra'ila dai ta ki bayyana a gaban kotun to amma duk da hakan tana samun kariya daga kasashe da dama da suka yunkuri aniyar za su kare matsayinta ciki har da kawarta ta kut wato amurka sai birtaniya da kuma kanada kawayen isra'ilar uku sun ba da tabbacin cewa sauraron karar na iya yin illa ga shawarwarin da ake yi kan makomar yankunan da aka mamaye tsawon kwanaki shida bisa bukatar kasashen algeria afirka ta kudu jordan ireland da sauransu za a yi nazari da gaske kan batutuwan da suka hada da mamaya da ware launin fata tilastawa 'yancin kai da matsayin da ake da shi a birnin mai tsarki to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo za ta yi wani taron gaggawa na shugabannin kasashen kungiyar a ranar asabar mai zuwa 24 ga watan fabrairu nan a abuja domin duba halin da ake ciki a yankin taron zai yi nazari kan yanayin siyasa da tsaro a yankin bayan ficewar kasashen mali burkina faso da niger daga kungiyar ta ecowas wanda ya samar da kungiyar ios a watan satumbar da ya gabata sanarwar ficewar kasashen na mali niger da kuma burkina faso daga kungiyar ta ecowas shine babban abin da babban taron zai yi mai da hankali a abuja shugabannin kasashe mambobin kungiyar za su fitar da sanarwa a hukumance kan fa'ida ko akasin hakan ga ficewar waɗannan kasashe uku daga kungiyar rahotanni sun nakalto daga wata majiya a kusa da shugaban hukumar na cewa ba wanda ba da matakin ficewar kasashen amma abi batun ta hanyar lumana don kasashen su ci gaba da zama a kungiyar tattaunawar kuma za ta iya ta'allaka ne kan takunkuman da aka bawa nijar kamar da shugaban kasar togo ford yasimbe ke da ra'ayi wani batun kuma za a tattaunawa shine halin da ake ciki a senegal sakamakon rikicin siyasa da ya biyo bayan ɗage zaben shugabancin kasar an kammala taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin tarayyar afirka karo na 37 a birnin addis ababa na kasar habasha a jiya lahadi taron ya nuna matukar damuwa game da rikicin siyasa da na tsaro da ke barazana ga nahiyar a cikin jawabin bude taron musa faki muhammad shugaban hukumar tare ta afirka ya nuna matukar damuwa game da barbarewar siyasa da tsaro da ke durkusar da nahiyar da kuma raunana cibiyoyinta da gaske wannan taro karo na 37 ya kuma fido rarrabuwar kawuna na kasashe mambobin kungiyar musamman dangane da rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo da na somalia da habasha da kuma na morocco da algeria masana na ganin ire waɗannan rarrabuwar kai za su yi tasiri ga ƙungiyar da ta zama memba a ƙungiyar g20 to a ƙarshen labaran duniyar kenan madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya tare da uwa da abokan arziki. Har ila yau, barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun rikicin jihar filato wanda kusan ya ci ya cinyewa duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar hakanan mun sake gayyato babban bakon namu comrade ahmad tankoshito wani mazaunin garin jos don ya ɗora daga inda muka sanya aya yau za mu tashi ne kan tambayar to comrade a ganinka me yasa wannan ɗan tsoki na waɗannan ƙabilun ya yi suna wajen tada zaune tsaye ne daga tare hanya a kone motoci sai kashe manyan sojoji. To in ka duba za ka gane cewa musamman in ka ɗauki yankin da su al'ummar kabilar Biro suka fi yawa dole ya zama hanya ce kusan za ce ta zama a yanzu dole ita ce duk matafiya za su iya bi ko daga ina suka fito musamman daga daga arewa maso gabashin najeriya da kuma nan cikin jihar plateau in za ka ɗauki hanyar zuwa abuja da wasu garuruwa na suka haɗa da kudanci to sai suna amfani da wannan dama cewa al'umma sun fi a nan to duk mai yawa mai ya faru da su a cikin dazuzzuka sai su fito tara hanya su yi wannan kamar yanzu muka ce wani lokaci rashin yin wato hukunci Eh, mai tsauri yakan jawo su samu kofa su wannan kuma sun fi wannan lokacin da ɗansu suke kallon shi na gwamnan jihar plateau wato shi jona david chang lokacin da ya wanzu shekara takwas ya buɗe hanyoyi ya gyara hanyoyi ta wannan gurare da matsawafin hanyoyi da ake bi sai su fito kuma musamman ma in an kawo jami'an tsaron eh, na soji wanda su sukan tsaya su yi daidai gwargwadon ayyuka a gurin sai su fara ihu gwamnati cewa ba su bukata sai da a kwashe wa'annan sojoji domin kaga wataƙila za a iya cewa sukan hana a yi wannan ta'asa kenan to duk babban dai abin za mu iya cewa rashin hukunci shine babban wato abin da ke jawo ake aiki gaba da wato akwai matsala ta batun kasuwan jos wata ta kone shekara da shekaru wannan ma ana zargin cewa wato da biyu sannan kuma akwai wani da ya zo ya ce zai gina wannan kasuwa suka ce su a dabur ba su amince ba sannan kuma wato ana cewa waiwai su ake a gina babban coci a wannan kasuwa mai binciken ku ke nunawa ne mana cito 것이 정무정들 can mangu inda yanzu dai kuma abubuwa da suke faruwa a can mangun ne suke faruwa menene asalin wannan rikici ne da kuma faruwa a mangu bayan hawan wannan sabuwar gwamnati to farkon duk da dai kafin ya karɓi ragaban mulki ba an gangira shi shi ya ci zaben gwamnan jihar plateau an samu rikice-rikice a cikin karamar hukumar wango daga cikin ƙauyuka kuma an danzanta wannan fitina ga wato fitina irin take faruwa tsakanin abin da ake kira makiyaya da kuma manoma yayin da ake zargin shanu sun shiga gonaki kuma sun yi barna ake zargin cewa duk manoma sun nuna rashin jin daɗi a wani bangaren kuma ana zargin a'a ai an shanu ne na makiyaya kuma suka ƙoƙarin neman shanunsu kuma fitilar ta auku to da ba ma cikin wannan guri kaga irin zage irin daga kowane gefe da yake fitowa to ya zo haka kuma har ya karɓi da gaban mulki abu aka sa jami'an tsaro aka ma sa girke rindina ta musamman da suka mata suna wai rindinar operation a haƙorin damusa aka gunje wannan lokaci a matsayin mana 'yan jaridu a shi shugaban hafsan sojojin nan kuma aka jirke dakarun tsaro sosai aka kai kayan aiki sosai don a tabbatar cewa an shiga lungu da sako ba domin wani abu ya sake faruwa ba to an samu nutsuwa ta shi na shekarar da ta wuce aka samu wannan nutsuwa har sai zuwa sati gudancin da ya wuce kuma wannan rigima kwantsama. da za a shigo cikin garin mangu to wannan da ya sabon rigima ita ce shi ma labarin da muka samu shine makiyaya ne ce sun ga waɗansu matasa a cikin wani lungu na manta sunan shi yayin da suka gama kiwon shanu suka kai su domin shan ruwa da suka fito sai suka ce wasu sojoji to fa su sun ga wasu mutane sun tattaru da ba su saba gani ba to suna tsoro kar ya zama ne ko zai iya zuwa fitina ne dai sun kai kara gurin jami'an tsaro don a bincika gani ranar asabar kenan ranar lahadi da suka ce sun koma kuma sun gama gama kiwo sai sun kai shanun domin shan ruwa a yadda dai wani makiyayi yake bayani sai kuma wa'annan suka yunkurin ma su kada shanun su sace shanun to dai ba su samu nasara ba shanun suka fantsama da haka har suka wannan hayya-hayya da aka faru a wannan gari na mango an samu zanga-zanga a garin okos har ma ya an kona fadar hakimin okos wannan za mu ce kamar reshe ne juya da mujiya ko me faru ne har aka je aka kai hari a gidan wannan hakimi na okos kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na uku har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon babban bakon namu comrade ahmad tanko shito da ni awal kunya da na shirya ne nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. ma da yanzu kuma san shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 129 da yadda Allah Ubangiji inda za ku ji tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa Nasir dangane da shirin da Muhammad yake da shi na yin tafiya tare da abokinsa Sa'id zuwa wasu yankuna da ke cikin iran bayan kammala tafiyar da suka yi zuwa lardin isfahan domin yawon shakatawa da kuma ganewa idanunsu mahimman abubuwa waɗanda masu yawon shakatawa ɗin ke zuwa suna gani domin tunawa da tarihi na wannan yanki za a ji mu ɗauke da wannan tattaunawa amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. من شنیده ام نی نجی شما خواهید رفت کو زاکو تپی سفر تپیا. این بار ونن کرن کجا اینا شما می روید کو زاکو تپی ما می رویم مو زامو استان لردی اسفهان. لردن اسفهان. فارس لردن فارس شیراز لردن شیراز چیزهای زیادی ابو دیوه. من یاد گرفتم نی نکویا زیباترین مپی کاو شهر گری پدر مهیپی اتفاقاً bisa الان tare. ینزو تبس خانه گده تو میدانی کی کسنی چه چیزی ون ابو شهرت شهره فقط کوی من میدانم نی نسنی آثار باستانی کوپنگ تاریخی زیاد دیوه شعر وقع گل پری بول سنسن ماری معروف سننی اسم سونا لوه گلی اللنیم او مربوط به میدنگن تکادا چهار هزار دوبو هدو سال شکره پیش کپین آن آمده است یازو قدیمی تر مپی سلسله سلسله هخامنشی ملکن هخامنشی مهم مهمی کجا اینا آن واقع شده است شی یکی جنوب کدو قرار دارد یکی دساموه آب و هوا یعنی اسکا چگونه یایا گرمتر مپی زپی تهران برنن تهران اردی بهشت وطن اردی بهشت بهترین مپی پیچی روز رانا روزها رانوکو آن دارد shi yana da kuma da la banda aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa nasir dangane da tafiyar da yake shirin yi tare da abokinsa sa'id zuwa ɗaya daga cikin yankuna na yawon shakatawa a cikin iran da kuma shawarar da shi nasir ɗin ya bashi ta kai ziyarar buɗe ido a yankin shiraz ga dai abin da nasir ɗin ya fara ce masa a cikin harshen farisanci. شنیدم ba Sa'id به سفر خواهید رفت این بار به کجا می روید؟ من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم این بار به استان فارس می رویم شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است به خانه پدر رامین هم می روید؟ بله اتفاقا رامین الان در شیراز است حتما به خانه آنها می رویم. میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟ نه، فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد. شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است. اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به چهار هزار سال پیش آمده است. پس شیراز قدیمیتر از سلسله هخامنشی است بله اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است استان فارس در کجای ایران واقع شده است استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد آب و هوای این استان چگونه است آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در اردیبهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد. تو مدله، بند اکسار و ننتتونا و سکوم آ کارگر زمان دومین سوالن ترجمه تا از کن هرشن حوصا. شنیدم با سعید به سفر خواهید رفت این بار به کجا می روید؟ نجی زاکوی ku yi سعید. tare da Sa'id. A من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم. این بار به استان فارس می رویم. Ni na koyi abubuwa da yawa daga tafiyar da na yi zuwa lardin Isfahan dangane da Iran. Wannan karan za mu tafi lardin Fars ne. شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است. به خانه پدر رامین هم می روید؟ شیراز دینی دگه چکن گروروا مپی کهو ایران. za ku je gidan رامین بله اتفاقا رامین الان در شیراز است حتما به خانه آنها می رویم ای بیسا کتری رامین ما ینزو یعنی شیراز تبس زم جه گیرن سو میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟ ko ka san waɗanne abubuwa ne garin Shiraz ya شیراز یه شهر دسو؟ نه فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد آ na dai san kawai cewa yana da kufai na tarihi da yawa. شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است. اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به چهار هزار سال پیش آمده است شیراز ta shahara da garin waƙa yambu da kuma tsuntsayen mare sunan wannan gari yana da dangantaka ne da wani allon yambu da ke komawa zuwa ga shekaru dubu hudu da suka gabata پس شیراز قدیمی تر از سلسله هخامنشی است. کنن شیراز یا پی جمعوا اکن سلسلر محکنتن هخامنشی بله اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است. ای اما شیراز a zamanin sarakunan hahamanshi yana ɗaya daga cikin garuruwa masu muhimmanci. استان فارس در کجای ایران واقع شده است؟ اینانی لردن فارس یکی ایران استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد لردن فارس ینا kudancin Iran ne, Shiraz kuma tana kudu آب و هوای این استان چگونه است؟ یعنی این اسکا نه ونن لردی یایکی آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در بهشت، شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد. yanayin iska a Shiraz ya fi zafi a kan Tehran da Isfahan a cikin watan Ordibihesh yana da yanayi mafi kyau mafi daɗi na ranaku a shekara. Tumadala an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Nasir dangane da karin hasken da ya masa a kan yankin shiraz wanda ɗaya ne daga cikin mahimman wurare da masu yawon bude ido da kuma masu bincike kan abubuwa na tarihi sukan kai ziyara domin samun karin haske dangane da abubuwan da suke bincike a kansu to nan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da shigaban wannan tattaunawa to amma kafin lokaci wajen dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da suka dafa wajen haɗa shirin ne abdullahi salihu tun muku fatan alheri a tabi mu a shirin na gaba. madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa, shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standard stan na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin mu na yau. adala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'mini na alim nabi talib da muke kawo muku mun tsaya inda yake magana kan yadda khalifancin khalifa na uku ya kasance inda ya ɗora danginsa kan mutane suka azabtar da su har sai da mutane suka yi masa tawaye suka kuma kashe shi saboda wahalan da suka sha a hannunsa sannan ya ci gaba da cewa har sai da igiya ta tsinke masa ayyukansa suka suka karasa shi yawanci da shansa suka durkufar da shi a ci gaba da bayani kan yadda halifofi uku da suka gabaci imam ali salam ya kasance imam ali salam ya bayyana cewa a lokacin halifa na uku wato halifa usman ibn affan wahalar da mutane suka sha a lokacin ya kai ga sai da mutane suka kasa haƙuri suka kuma kashe shi idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun bayyana yadda imam salam ya shiga tsakani ya daidaita tsakaninsa da mutanen kasar masar ya amince da cewa ya cire dan uwansa a matsayin gwamnan kasar masar sannan ya maye gurbinsa da muhammad dan abubakar amma kuma daga baya ya aika wa dan uwan nasa wasiƙa kan idan idan sun je ya kashe su idan sun je ya kashe su sai kuma ya yi rashin sa'a don ɗan saƙon nashi wato bawansa da ya aika zuwa masar ya faɗa hannun wa'anda ya ce a kashe su sai suka koma madina da shi suka tabbatar da cewa ko shi halifa ne ya rubuta wannan wasiƙan da kansa ko kuma yana da masaniya dangane da wasiƙar ko kuma dai marwan ɗan hakan wanda shi ne sakataren gwamnatinsa a lokacin eh, ya rubuta wannan wasiƙan a nan ne sun buƙace shi ya sauka daga kujerar halifancin musulmi su zaɓi wanda ya dace ko kuma dai su kashe shi shi kuma ya dage kan cewa ba zai sauka ba don allah ne ya sanya masa rigar halifanci haka shi da kansa ba zai tuɓe abin da allah ya ɗora masa ba da haka kuma mutane suka yi wa gidansa ƙawanya suka hana ruwa shiga gidan har daga ƙarshe dai suka kashe shi bayan kisansa tunda ba su ɗauke shi a matsayin musulmi ba sun binne shi a makabartar yahudawa ta madina wacce ake kira hashu kaukab bayan da muawiya da abi sufyan ya kwace iko da daular musulunci ne daga baya ya mai da makabartar na hashu kaukab cikin cikin makabartar baƙiya wannan ne imam ali salam yake magana a kansa a wannan sashin na hudubar shakshakiya yake cewa igiya ta tsinke masa kuma ayyukansa suka jawo masa kisan da aka yi masa wani abin lura a nan shine cewa tun kafin a kashe halifa usman da shi da makusantansa irin su marwan ɗan hakan sun san cewa mutane sun fi karkata zuwa ga imam ali salam kuma idan da khalifa ya yadda ya sauka daga kan kujerar khalifanci da aliyu da abi talib ne za su zaba kuma bayan sun kashe shi ma sun koma gare shi ne don sun ce sai shi zai zama khalifa musulmi amma ya ƙi amincewa don haka ne a lokacin da suka gano cewa mutane sun karkata zuwa ga imam ali alaihissalam kafin a kashe halifa sai suka kore shi daga madina zuwa gonansa da ke yambu a bakin ruwan tekun maliya sannan idan al'amura suka rikice masu sai su sake kiransa ya zo ya warware masu sannan su sake korarsa daga madina wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da aka kashe shi bayan kashe shi ne sai ya ci gaba da cewa ba abin da ya bani mamaki a cikin abin da ya faru sai ganin yadda mutane suka yi tururuwa zuwa gare ni suna ta kwarara zuwa gare ni ko ta ina don neman in karbi bai su wannan bayan kashe halifa usman kenan don wasu malaman tarihi sun bayyana cewa kafin kisan halifa usman da imam alaihi salam ya san cewa fitina za ta auku kuma ya yi iya ƙoƙarinsa don kare halifa usman har sai da a wani wuri yana cewa ya kare shi don kada fitina ta auko har sai da ya yi tunanin zai yi laifi idan ya ci gaba da kare shi don haka ko da ya ga cewa yanzu kuma ba abin da zai iya yi sai kawai ya shiga gidansa ya kulle ya ki fita waje har bayan kisan halifa usman sai mutane suka yi suka kwarara zuwa gidansa suka ce masa sai shi zai zama khalifa sai ya ce masu baya son zama khalifa su zaɓi wanda suka ga dama sai zai zama waziri mai ba da shawara wannan duk tare da cewa a cikin mutane a lokacin akwai talha da zubair da sa ɗan a ƙas wa'anda khalifa umar ya sanya cikin shura na mutane shida tare da aliyu abi talib alaihissalam idan kun tuna a baya mun ambaci sunayen wa'annan sabon amma mutane ba su waiwaya a gare su ba ko kuma dai sun ƙi karɓa don sun san cewa mutane ba za su yi masu bai'a ba har ila yau mutanen kufa da kuma masar wa'anda suka shiga cikin rigima na kashe halifa usman sun ce ba za su koma gida ba sai an zaɓi sabon halifa don baya da za a yi su kashe halifa sannan su koma gida ba tare da sun san waye halifa a baya ba wasu malaman tarihi sun bayyana cewa an kashe halifa usman har zuwa kwanaki uku ko kuma biyar ba zaɓi sabon halifa ba don imam ali salam ya ƙi karɓar halifanci sannan mutane kuma sun dage kan cewa sai shi kaɗai ne ya cancanci riƙe wannan kujerar bayan wa'annan kwanaki ne dai sai imam ali salam ya fito daga gidansa ya ce wa mutane su je masallaci yana zuwa a lokacin da suka taru a masallacin sai ya shiga ya yi huduba ya kuma bayyana masu sharuɗansa na karɓar halifanci na al'ummar musulmi kan cewa zai amfani da alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ilimin da Allah ya bashi da kuma ilimin da Allah ya sanar da shi sai suka ce sun amince a sannan ne dai ya amince suka yi masa bai'a kuma farkon wanda ya yi masa bai'a masallaci shine talha dan ubaidillah wasu malaman tarihi sun bayyana cewa malikul ashtar al-nakhai ne ya fara yi wa ali da abi talib bai'a sai daga baya ya tara mutane a masallaci don su yi masa bai'a na gaba daya bayan ya yi huduba ne sai talha da ubaidillah ya fara yi masa bai'a a masallaci amma dai ashtar ne ya fara yi masa bai'a tun kafin sauran mutane malaman tarihi sun bayyana cewa ba wanda ya rage cikin muhajirun da ansar a madina a lokacin sai da suka yi masa bai'a sai mutum bakwai kuma su ne abdullahi dan umar dan halifa na biyu da sa'ad abi waqas da suhaib da zaidu ɗan thabit da muhammad dan abi salma da salma dan salma dan waƙash da kuma usama ɗan zaidu wasunsu sun yi masa bai'a daga baya amma bai tilasta wa kowa yi masa bai'a ba sannan wasu malaman tarihi sun bayyana cewa marwan ɗan hakan da kuma dangin usman da wasu sabon wanda suke tare da halifa usman sun gudu daga madina sun koma sham wajen muawiya da abi sufyan wasu sun ce gwamnan muawiya a kufa wato numan dan bashir daga baya ya ɗauki rigar da aka kashe halifa usman a cikinta ya kai wa muawiya a ƙasar sham shi kuma ya rata rigar a tsakiyar gari mutane sun gewaye ta suna ta kuka suna neman ɗaukar fansan kan wanda ya kashe halifa usman to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da kan dubi akan wasu batutuwa da suka shafe lamura na kasa da kasa. kuma yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a wasu lokutan a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da wata matsaya da hukumar lafiya ta duniya ta dauka kan mahimmancin yin amfani da wasu hanyoyi da za su taimaka wajen yaƙi da cututtuka da kuma ɗaukar matakai na ƙarfafa harkoki na kiwon lafiya ta hanyar yin amfani da basira ta zamani wanda kuma a cewar hukumar wannan shine babban abin da ta sanya a gaba a halin yanzu musamman ma a ƙasashe masu tasowa. wannan shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin ci gaban da aka samu na kirkirar basira ya warware matsaloli waɗanda ake samu a fannin kula da lafiya wanda kuma zai iya taimakawa afirka ciki giɓin karancin ma'aikatan da take fuskanta ta wannan bangare hukumar lafiya ta duniya ta fitar da dokoki na aikin kirkira da basira wajen kiwon lafiya a duniya wadda take da makoma ga kirkirar basira ci gaba ya zama ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke haɓaka cikin sauri a wannan zamani da ake rayuwa a duniyar yau wanda kuma suke kawo sauyi ta ɓangaren kiwon lafiya na sauran da a cikin harshen turanci ake kira da large multimodals na da ikon nazari na tanadar bayanai mabambanta hotuna rubutu da bidiyo wanda da dai sauran abubuwa makamantan haka wanda suka makon za a yin amfani da shi a bangaren kula da lafiya da dama waɗannan na'urori na musamman ne wajen kwaikwayon sadarwa ta ɗan adam wajen yin ayyukan da ba a tsara su su iya yin aiki ƙarraba amma duk da abubuwa masu kyau da makoma da ake gani ƙa'idojin aiki sana da matuƙar mahimmanci hukumar kula da lafiya ta duniya ta kawo wasu ƙa'idoji waɗanda suka shafi aiki da waɗannan na'urori ƙa'idojin sun samar da wasu sharaɗa da wasu shawarwari guda arba'in da gwamnatoci za su iya dubawa domin amfani da su da kuma kamfanonin fasaha da masu kula da lafiya su duba yiwuwar amfani da su ɗin domin tabbatar da kyakkyawan amfani don bayar da kariya da haɓaka al'amuran lafiya a duniya dr ismail makel babban likita ne a lardin kwale na ƙasar kenya yana da ra'ayin cewa kirkirar basira tana da babbar gudunmawa da take bayarwa a fannin kula da lafiya a nahiyar afirka ya shaida cewa muna da karancin likitoci da malamai na kiwon lafiya sosai amma za mu iya amfani da fasahar zamani wajen cike gurbinsu fasahar kere-kere tana iya taimaka mana matuƙa wajen amfana da 'yan kayayyakinmu waɗanda muke amfani da su a halin yanzu ba wai dole sai a birane ba har ma da ƙauyuka wata babbar dama ga nahiyar afirka ita ce samar da ingantattun hanyoyin sadarwa na yanar gizo a ƙauyukan kwale inda dr ismail yake ana aiki da wasu daga cikin irin waɗannan hanyoyi na fasaha wanda kuma bayyana cewa marasa lafiya suna amfana da irin waɗannan ƙirƙire-ƙirƙire duk da cewa ana yin su ne ta hanyoyi na hannu yana aiki tare da injiniyoyi da likitoci don samar da na'urar da ke aiki da ƙirƙirarren basira don kula da lafiya yadda ya kamata musamman ma ga waɗanda suke cikin mummunan yanayi kamar hawan jini ko ciwon siga ko ƙoda. dr makanon wani likita a wannan bangare ya bayyana cewa ya kamata gwamnatoci su mayar da hankali matuƙa ga damar baki waɗanda suke tattare da ƙirƙirar basira sannan kuma su yi amfani da hanyoyi na muhawara wanda mutane masu hazaƙa da basira za su iya fitar da abubuwan da suke cikin kwakwalensu domin bayar da gudunmuwa maimakon zuba ido ga irin yadda ake azuzuta wannan babban matsala da kuma nuna rashin iyawa sannan kuma hukumar lafiya ta duniya tana da rawar da za ta iya takawa wajen bunƙasa wanda lamari hukumar lafiya ta duniya ɗin da ya ta lura cewa an rungumi shirin lmm a cikin sauri sama da wasu na'urori na hidimtawa mutane a tarihi inda manhajojin ƙirƙirar basira da dama irin su chat gpt da kuma bad bed suke shiga kwakwale da kuma harkoki yau da kullum na mutane musamman a shekara ta 2023 da ta gabata fasahar kirkirar basira dai tana iya inganta kula da lafiya amma sai har idan waɗanda suka samar da su sun fitar da ƙa'idoji na amfani da hatsarin da ke tattare da su in ji dr jeremy farar babban jami'i na kimiyya a hukumar lafiya ta duniya ya ce muna buƙatar bayanai na gaskiya kuma a fayyace da kuma manufofi na tsarawa haɓakawa da kuma amfani da tsarin na lmm domin samun sakamakon kula da lafiya mafi kyau sannan kuma a shawo kan giɓi wanda ake da shi wajen kula da lafiya sabbin ƙa'idoji na hukumar lafiya ta duniya sun bayyana hanyoyin bibiya na aiki da tsarin na, na lmm a fagen kula da lafiya gano ciwon kula da shi binciken alamomin cuta duba marasa lafiya sannan kuma da aikin gudanarwa kamar aje bayanai na yawan zuwan mara lafiya a asibiti sun kuma hada da amfani wajen ilmantar da likitoci da jami'an jinya game da bayar da horo ga marasa lafiya da aka kirkira da binciken kimiyya da ma samar da magunguna yayin da ake amfani da tsarin na lmm wajen manufofi waɗanda suka shafi kula da lafiya ana tsoron samar da bayanai na karya nuna ɓangaranci kuskure da waɗanda ba su cika ba wanda hakan yana iya cutar da mutane da dama idan aka yi amfani da bayanai wajen kula da lafiyar su a bisa kure ƙa'idojin hukumar lafiya ta duniya sun kuma zayyano hatsarin da yake tattare da tsarin kula da lafiya kamar a samu sauƙin farashi na tsarin lmm wanda suka fi inganci waɗannan na'urori na lmm za kuma su iya taimakawa wajen magance sauya bayanai na na'ura wanda ya shafi ma'aikatan lafiya da marasa lafiya inda zai zama an kasa gano kurakurai wanda ya kamata a ce an gano su tun daga farko ko kuma a sanya zaɓuka masu wahala ga tsarin na lmm amma duk ta makanun yana da ra'ayin cewa tare da mayar da hankali ga tsantsar bayanai ƙirƙirarren basira ka iya taimakawa wajen kawar da wasu kurakurai wanda ɗan adam ka iya yi wajen kula da ayyuka na lafiya ya shirya cewa tsarin na'ura na lmm kamar sauran nau'ukan ƙirƙirar basira na iya fuskantar hatsarin kutse na yanar gizo wanda zai iya jefa bayanai na marasa lafiya a cikin hatsari ko kuma rashin ingancin bayanai na kula da lafiyarsu domin samar da lmm masu tsaro da inganci hukumar lafiya ta duniya ta bayyana buƙatar shigar da masu ruwa da tsaki daban-daban da kuma gwamnatoci kamfanonin fasaha kere-kere masu kula da lafiya marasa lafiya da ƙungiyoyin farar hula a dukkanin matakai na ci gaba da kuma yayin aiki da wannan fasaha to jama'a masu saurari lokacin da muke da share suke mu dole anan za mu ji da za shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani cikon amma kafin wani lokaci a mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumudumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.